أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينقوى ما سقلوا دسوغارمو assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke a faɗin wannan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan muna muku fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar rayuwarmu gabaki daya bayan haka wannan shiri ne da insha Allah ta'ala zai rika zuwa muku a wannan kafa mai albarka mai ilmantarwa mai yada alkhairi kuma babban darasin da ake son a gabatar a cikin waɗannan shirye-shirye da za su ta zuwa muku insha Allah ta'ala shine ladubban neman ilimi wanda da larabci aka kira shi da adabu talabil ilm wannan batu batu ne mai girma a rayuwar mu ta musulunci musamman a irin wannan rayuwar da muke ciki a yau ilimi kam alhamdulillah ana ta sa amma magabatan mutum a baya sun faɗakar da mu akan mahimmancin ladabi da shi ilimin sun ɗauka cewa yadda mutum zai koyi ilimi to haka ya wajaba ya koyi ladabin ilimin a saboda haka ne muke son insha Allahu ta'ala mu gabatar da wannan shiri mu rika ɗaukan gaba-gaba muna bayani a kai daidai gwangwadon iyawa da kuma fuwacewa ta Allah subhanahu wa kafin mu shiga cikin shirin ka'in da na'in yana da kyau mu faɗi tsari da za mu tafi a kansa insha Allah ta'ala abu na farko shine a tashin farko a yanzu ba za mu zama mun sanya wani littafi da za mu karantar da shi ba shi dai za mu rika tsakure ne daga cikin littafan malamai da suka rubuta da ke bayani akan wannan bangare ko kuma wannan maudu'i ko kuma wannan batu ko kuma wannan fanni mai girma mai faɗi wannan shi ne tsarinmu na farko sannan abu na biyu mun kasa darasin ya kasance gida-gida wanda insha Allahu ta'ala a yanzu za mu gabatar da waɗannan gaɓoɓi na wannan darasi da muke son mu gabatar kuma mu rika ɗaukar gaba-gaba har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai sa mu kammala abinda Allah ya ƙaddara mu gabatar sannan kuma sai mu ga yiwuwar sanya wani littafi wanda zai zama ya amfanar da ɗaliban ilimi kuma an ɗora su akan tsari insha Allah ta'ala abu na farko insha Allah ta'ala da za mu yi ƙoƙarin yin bayani a kansa a cikin wannan darasi mai albarka shine za mu yi bayani akan mafhumul ilmi shi kanshi ilimin da ake son a yi ladabi a koyi ladabinsa to me ake nufi da shi wannan shi ne batu na farko insha Allah ta'ala da za mu fara bayani a kansa batu na biyu shine insha Allah ta'ala za mu yi bayani a akan anwa'ul ilimi, nau'ukan ilimi da ake da su da kuma hukuncin da malamai suka ba kowanne daga cikin nau'ukan da ake da su na shi ilimin batu na gaba shine fadlul ilmi wal ulama'i fi shari'ati islamiyya falalar shi kan shi ilimi da kuma masu shi wato malamai a cikin shari'ar mu ta musulunci wace irin daraja wane irin matsayi wane irin tagomashi ilimi yake da shi da kuma malamai a cikin shari'ar mu ta addinin musulunci a matsayin mu na musulmai batu na hudu insha Allah ta'ala za mu yi bayani a kan mafumul adab me ake nufi da shi ladabin me ake nufi da ladabi domin ai an ce adabu talabil ilm ladubban neman ilimi to me ake nufi da ladabi za mu ga abinda malamai suka faɗi a game da wannan abu na gaba shine insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan ahmiyatul adabi fi talabil ilm mahimmancin ladabi a neman ilimi wani irin mahimmanci ladabi yake da shi a cikin ilimi shin zai iya yiwuwa a yi ilimi babu ladabi a ƙarƙashin haka insha Allahu ta'ala za mu kawo shaidu da suke tabbatar mana da wannan batu mu cewa ilimi baya yiwuwa idan babu ladabi idan an yi shi kuma babu ladabin to zai wuya ya zama mai albarka za mu kawo shaidu shawahidu min alqur'ani alkarim shaidu daga cin alqur'ani da suke tabbatar da haka sannan za mu kawo shawahidu min sunnatin sunnati nabawiyya za mu kawo shaidu daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa waɗanda suka kunshi maganganunsa da ayyukansa da kuma abubuwan da aka riƙa yi a gabansa ya tabbatar da su sannan za mu kawo shawahidu min hayati salaf shaidu daga rayuwar magabatanmu na kwarai wanda su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu da kuma almajiran tabi'ansu waɗanda ake ce musu tabi'ut tabi'i sannan kuma za mu kawo shawahidu min aqwalil ulama za mu kawo shaidu daga maganganun malamai waɗanda ba sa cikin kila waɗancan matakan na su as-salafus salih daga nan kuma daga cikin shaidun da za mu kawo da ke tabbatar da mahimmancin ladabi ga neman ilimi za mu kawo musannafatun fi adabi ɗalabin ilmi qadiman wa hadisan littafai da aka rubuta masu ɗimbin yawa tun a da da kuma zamanin da muke rayuwa a cikinsa wanda an rubuta su ne musamman domin su yi bayani a kan ladubban neman ilimi wanda shi ma wannan shaida ce mai girma da ke tabbatar da mahimmancin ladabi a cikin neman ilimi insha Allah ta'ala idan muka gama wannan to sai mu shiga kuma adabu talibi ma'a nafsihi qabla bad'i talab ladubban da ya wajaba ɗalibin ilimi ya sufantu da su kafin ma ya fara karatu yana son zai fara karatu to waɗanne ladubba ake sanya ladabtu da su kafin ma ya shiga fagi na neman ilimin sannan kuma za mu yi bayani insha Allah ta'ala a kan adabu talibi ma'a nafsihi asna a talab ladubban ɗalibin ilimi idan ya shiga cikin ilimin tsindum to waɗannan ladubba ya kamata kuma ya zama ya siffantu da su kullum idan an gan shi da littafi zai tafi makaranta ko yana cikin makarantar yana zaune da malaminsa yana zaune da abokanansa to wani ladubba ya kamata a ce ya ladabtu da su sannan sai abu na gaba adabu talibi ma'a shaykhihi ladubban ɗalibi tare da malaminsa waɗanne ladubba ne ya kamata ɗalibin ilimi ya ladabtu da su ga malaminsa wanda yake karatu a wajensa a ƙarƙashin haka kuma za mu yi ƙoƙarin yin bayani akan sifatu shaikhi alladhi yu'khadhu al-ilmu anhu malamin da ya kamata a karɓi ilimi daga wajensa domin ƙila. a faɗa mana cewa ba kowane malami ba ne ya cancanta a je a yi karatu a wajensa sai ya cika wasu siffofi sai ya cika wasu sharɗa sai ya cika wasu ladubba sannan ya cancanta a ce to a je a yi karatu wajensa to in ya cika waɗannan sharɗan kuma an je karatu wajensa to ɗalibi kuma waɗannan abubuwa ya kamata ya riƙe na tsara daraja da mutunci na wannan malami sannan insha Allah ta'ala za mu yi ƙoƙarin yin bayani akan adabu talibi ma azumala'i dubban ɗalibi tare da abokanan karatunsa domin abokanan karatu suna da tasiri a cikin rayuwar ɗalibi so tari wani zubin ɗalibi yakan fa'idantu daga abokanan karatunsa da yawa fiye ma da abin da ƙila zai iya fa'idantuwa daga malaminsa to wani ladubba ya kamata a ce ɗalibi ya yi ma su waɗanda suka kasance abokanan karatunsa ne wanda suke tare da shi abu na gaba insha Allah ta'ala adabu talibi ma'al kitabi wa daftar hatta littafi na da haƙƙi waɗanda ladubba ne suka wajaba a ce ɗalibi ya yi ma littafi da yake karatu a cikinsa littafin nan nasa na rubutu ko na karatu sannan sai adabu talibi ma'an nasi umuman ladubban ɗalibi mai neman ilimi ga mutane ga baki da a unguwarsu ya kamata ya kasance a masallacin unguwarsu ya kamata a gan shi in ya shiga kasuwa ya kamata a gan shi idan ya je banki ya kamata a gan shi a matsayin shi na ɗalibi duk waɗannan da izinin Allah za mu bayani a kansu abu na gaba kuma insha Allah ta'ala a abin da muke son mu yi bayani a kai wanda ya zama yana da take mai cin gashin kansa adabu talibi fi nafsihi ba'da tarqi fi talab ladubban dalibin ilimi bayan yi nisa a cikin karatu domin ba za mu ce bayan ya gama karatu ba a musulunci ba a gama karatu shahararriyar magana ce ba hadisi ne, amma karin magana ne mai hikima al-ilmu min al-mahdi ila al-lahad ilimi ana yin sa ne tun daga tsimman goyo har lokacin da za a tsinci kabari tsinci kai a cikin kabari al-imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi aka tambaye shi yaushe ne ya kamata mutum ya ji cewa ya gama karatu yace idan ya ji cewa ya kamata ya gama rayuwa sannan shahararriyar magana ce daga gare shi yana cewa ma'al mahbara ila al-maqbara mu za mu rike biro na rubutu neman ilimi har sai mun tsinci kanmu a cikin makabarta wato an kai mu wannan shine tsari na biyu da muke son mu gabatar kafin kai tsaye mu shiga cikin karatu tsari na uku shine zai iya yiwuwa waɗannan abubuwan da muka lissafta su su zaman mana take ne mai cin gashin kansa amma a ƙarƙashin kowane take to akwai ƙanana ƙananan batutuwa da za su zama a ƙarƙashin sa insha allahu ta'ala muna fatan da mu da muke gabatarwa da ƴan uwa masu kallo da saurari Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikin alkhairi ya sa mu zama mun fahimci abin da ake karantar da mu sannan kuma ya zama mun yi amfani da shi sannan kuma mu tsira a duniya da lahira ƴan uwa masu daraja abu na farko kamar yadda muka faɗi cewa za mu fara bayani akan me ake nufi da ilimi mafhumul ilmi ma za yuqsadu bil ilmi me ake nufi da ilimi tabbas lafazin ilimi wani lafazi ne da ya ba malamai wahala ta su ce sun iya iyakance ma'anarsa shi ya sa ma'anoninsa suka yi yawa in ka shiga fanni kaza za ka ga akwai tarifin da suka ma ilimi in ka shiga wancan fannin za ka ga ga tarihin da suka mai ilimi amma mun lura da bukatar mu mun yi kokari mu zaɓi tarifi kwara ɗaya wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya yi shine babban malami al'imamu shamsuddini ibn al-qayyimi rahmatullahi alaihi wanda aka fi saninsa da ibn qayyimi al-jawziyyati ya yi tarifin ilimi a cikin littafinsa wanda ya rubuta shi akan aqida ta musulunci wanda ake ce masa alkafiyatu shafiya fil intisari lil fiqhati najiya wanda ya fi shahara da nuniya a ciki malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi yake ce mana al-ilmu ma'rifatu huda bi dalilihi ma ka wa taqlidu yastawiyani abinda ake ce ma ilimi shine ma'rifatul huda mutum ya san shirya. duk abin da ya shiryatar da kai ka gane cewa kishi ya samara kyau ce ka gane cewa wannan abun ba shi da kyau to wannan abun ana ɗaukarsa a matsayin ilimi duk abin da ya nuna maka abin da ya kamata ka yi wanda zai sa ka ka tsira a duniya kuma ka tsira a lahira al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a wannan baitin nasa na waƙe ya ɗauke shi a matsayin ilimi har ƙarshe sai yake cewa ma za ka wa taqlidu yastawiya ne ai ma za ka yastawiya ne wa taqlidu da ilimi da taqlidanci ba za su zama ɗaya ba abinda ake ce ma taqlidanci shine kwaikwayon wani ba tare da an san dalilin da ya sa yayi abu ba shine ake ce masa taqlidi to taqlidi ba ilimi ba ne. wannan kusan bakin malamai ya haɗu akan su fitar da cewa mutumin da ya zama kawai ya ga wani yana yin wani abu ne shi ma ya kama yi bai san me yasa yake yi ba suka ce ba a kiransa da mai ilimi suna da ka'ida suna cewa almuqallidu laysa aliman mai taklidanci mai kwaikwayo ba tare da ya san dalili ba to ba a ɗauka sa matsayin malami ba a ɗauka sa matsayin mai ilimi so daga ilimi shine abin da ka koya ya shiryatar da kai ya nuna maka cewa abu ɗaya ne ba zai zama ɗaya da kwaikwayo ba akwai wani labari mai ban dariya da malamai suke badawa na mummunan taklidanci kaga wani yana yin wani abu baka san dalili ba kai kuma ka kama yi wai ana ba da labari ana cewa wani mutumi ne yake da jaki da sa shikenan sai ya ɗora ma jakinsa gishiri sai ya dora ma sansa soso kenan sai ya kora su domin a su kai ya je kasuwa domin ya sai da sosansa kuma ya sai da gishirinsa suna tafiya yana kora raƙon jakin nan nasa da sansa sai suka zo bakin kogi sa ya iya ruwa dama jaki ma na shiga ruwa shi kuma dama ɗan kasuwan nan ya iya ruwa sannan babu gada sannan babu jirgin ruwan da zai ɗauke su duka ya tsallakar da su sai kawai tura jakin nan nasa da wannan san nasa ya tura su cikin goshi ma ya bi su shi suna tafiya suna tafiya sai jaki sai ya ƙasa idan ya ƙasa sai gishiri sai ya rika narkewa sai ya samu sauƙi shi ma sa sai ya ga jakin nan yana yin ƙasa gishirinsa na ƙasa yana samun sauƙin nauyi shi kuma da yake da soso shi ma kawai zai rika yin ƙasa shi makin soso ya yi sauƙi ya zaizaye ya bi ruwa sai soso ya kumbura irin soso na katifa to ana nan ana haka ana nan ana haka sa bai san lokacin da kawai shi kenan sosan shi ya cika da ruwa ya jiƙe. lantsam kawai shi kenan kawai sai soso ya rinjaye shi yi masa nauyi a bayansa sai ya nutsar da shi ya mutu to shine sai malamai suke faɗi suke bada suke istinbati a cikin wannan kissar da ake badawa a tarbiyyance sai a ce kada kwaikwayi wani ba tare da ka san dalilin da ya sa ya wani abu ba abin da sa ya aikata a nan ya aikata taklidanci domin bai san dalilin da yasa jaki yi wannan abun ba shi ko jaki yana da ilimi a wannan ta cewa gishiri idan ya shiga gonar narkewa yake to wannan shine ake ce masa ilimi shi kuma ake ce ma wancan taklidanci akwai lokacin da ilimi ke shiyanta jahilci jahilci shine mutum kwata-kwata ya zama wannan shiriyar bai santa ba suna kasa jahilci gida biyu akwai abin da suke ce ma aljahlul murakkabu akwai aljahlul basit aljahlul murakkab shine mutum la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san bai sani ba wannan shine mafi munin mataki a cikin jahilci shi ko aljahlul basit shine mutum bai sani ba la yadri wa huwa yadri annahu la yadri bai sani ba amma ya san bai sani ba to yana da sauƙi shi yasa suka ce ma wannan basitun wancan kuma suka ce masa murakkab wato jahilci falle biyu bai sani ba felle na farko Falle na biyu kuma bai san bai sani ba shine suke ba da kissar wani mutumi da suke ce masa alhakimu toma amma ni ina kiransa da albalidu toma wai wani mutum ne irin masana falsafan nan a da shi kenan suna ba da wannan kishir? ya zo ya karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa a lokacin ba dugu ba wasali haka ake rubutu sai balaraban asali zai iya karantawa kai albalidu toma sai ka zo sai ka ɗauki hadisin annabi sama alhabbatu sauda'u dawa'un min kulli da'in alhabba alif Lamu sai aka rubuta wani rubutu ha'un aka rubuta ha'un daga nan sai aka yi abin da malaman imla'i ke ce manibara wanda zai iya ɗaukan a sa ɗigo ɗaya a sama ya zama mai hanna sannan zai iya wa a sa ɗigo daya a ƙasa ya zama habba sannan zai iya wa a sa ɗigo biyu a zama ya zama hatta sannan zai iya wa a sa ɗigo biyu a ƙasa ya zama hayya na manzala sama alhabbatu ya ce alhabba shi kawai sai kalmar ta zo masa a ƙwaƙwalwarsa ai alhayyatu ake nufi ɗigo biyu a ƙasa shi ke nan hannun cikinsa na ciwo sai ya zo ya ɗauko ya je ya kashe baƙin maciji alhayyatu baƙar maciji ke sai ya kashe maciji baƙi alhayyatu sauda'u dawa'un min kulli da'in bakin kumurci bakin maciji maganin ko kowace cuta ce sai ya kashe bakin maciji kawai ya sha shikenan sai ya mutu to shine suke faɗi shine jakin saye baiti biyu jakin albalid to mai baiti biyu yake cewa law an safa kuntu arkab li qala himarul hakimi tuma law an safa kuntu arkab li'annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab suka ruwaito suka ce wai ƙala himamul hakimi toma jakin malam toma yace law ansafa ad-dahr kuntu arkab da zamani ya adalci da ni ya kamata a rika hawan mai gidana ba shi ya kamata ya rika hawana ba لأنني جاهل بسيط دمني جاهلين فليتا لا أ د ر و أ د لا أدري د ر ي بنسني بكمنا سم بنسني ب أ وصاحبي جاهل مركب شيكو جا شيكو ميجدانا جاهلين بي بسني بكم بسن بسني ب تشيع العلم على الجهل أ و ن من القيم ياتي من كيشيع العلم التقليد kuma dama za ka ga akwai ‘yan uwantaka tsakanin juna da muƙallidi da jahili kusan duk tare suke tafiya in ka so ba za a ce ka yi laifi ba a ilimi idan ka kira ka ba da ka'ida ka ce kullu muƙallidin jahilun iyaka in kana son ka gyara sai ka ce fi ma ƙallada duk wanda ka ga ya kwaikwayi wani ba tare da ya san dalilinsa ba a cikin abin da ya aikata to jahili ne to wannan a takaice shi ake ce mai ilimi sanin shiriya da dalilin ita shiriya domin ba komai bane kuma mutum zai zo ya ce ai kaza shiriya ne har sai an tabbatar da cewa eh wannan abin tabbas shiriya ne shi yasa sai muka ɗauki wannan baitin na malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi sai muka ware shi sai muka ce al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma'a ma'rifati tubqi dhalika ad-dalil Abin da ake ce mai ilimi shine sanin shiriya da kuma dalilin da ya mai da wannan abin ya zama shiriya ma'a ma'rifatu turki zalika dalil sannan kuma a san hanyoyin ita shiriya ba kawai ka ce abu kaza shiriya bane da ka ce abu kaza shiriya ne ta yaya zama shiriya ta yaya zama shiriya me ya tabbatar da cewa shiriyan ne to wannan a takaice shi ake ce mai ilimi sanin shiriya da dalilin ita shari'ar da kuma hanyoyin da ake sanin shi dalilin shirya. kenan mun samu abu uku a cikin tarifinmu abu na farko shine ma'rifatul huda idan muna son mu san ilimi mu gane ilimi na farko sai mun san shari'a duk abin da muka gane cewa shari'a ne to mun sami yanki na farko daga cikin yankoka guda uku na ilimi sanin ita shari'a abu na biyu ma'rifatu dalilin huda me ya mai da wannan abin ya zama shari'a ta yaya zama shari'a da ka ne kawai wani ya ga dama ya ce abu kaza shari'a ne ko ko a'a akwai dalilin da ya mai da shi shari'a abu na uku yan uwa shine ma'arifatu tsuruki dalilil huda sanin su hanyoyin shari'a hanyoyin dalilin shari'a malamai suka ce hanyoyin dalilin shari'a suna da yawa asali daga ciki shine abin da suke ce mishi al-wahyu ko su ce mishi as-sama'u abin da aka ji daga sama as-sama'u da ainu wato abin da aka ji sai na ce masa aka ji daga sama wato wahayi kenan babu hanyar da ta kai wannan hanyar shirya ita Allah ta'ala ya zaba ya shiryatar da bayinsa ta hanyar aiko manzanninsa wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu suka ce abin abinda ka same shi ta hanyar tabawa ko ta hanyar ji da kunne ko ta hanyar gani da ido ko ta hanyar ɗanɗanawa ka ji da baki ko ka shaƙa da hancinka duk abin da ka sani da wannan ka tantance ka shaƙa abu ka ji wannan wari yake yi ka gane cewa wannan yana ƙanshi ka gane wannan cewa yana bashi ka gane wannan yana hamami to ka samu shiriya a wannan abu sannan na uku suka ce a tarihi ana samun shiriya ta hanyar tarihi tarihi babbar hanya ce daga cikin hanyoyin da ake samun dalilan shiriya shi yasa suke cewa wa qara'u adaba man qablakum rubbama 'allama hayyan man qabar ku karanta tarihin waɗanda suke kafin ku so tari mamaci na karantar da mai rai ta yaya mamaci zai karantar da mai rai ne mai rai ya ɗauki tarihin magabacinsa wanda ya riga ya mutu sai ya ɗauko ya gani abubuwan da ya aikata na alkhairi ya ci nasara to shi ma ya ƙoƙari ya aikata su domin ya ci nasara abubuwan da wannan magabacin nasa ya aikata na kuskure ya samu matsala a rayuwarsa to shi kuma ya kauce masa a tarihu kenan sannan abu na hudu daga cikin hanyoyin da ake samun shiriya akwai alwaƙi abin da kake gani yana faruwa a gaban gabanka shine suke ce al almushahada ga abu kana gani kiri-kiri to wannan suna ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi da malamai suka ce ana gane abu kaza shiriya ne ta sanadiyarsu in aka gane abu kaza shiriya ne to daga nan an samu cikakken ilimi a game da wannan abin kenan wannan shine ake ce mai ilimi amma wasu malamai sun ambaci wasu tarifofi masu yawa na mai suke me ake nufi da ilimi sun ambata a cikin littafansu amma mun zaɓi mu kawo wannan tarihin. in an tambaye mu ɗan uwa sai mu ce al'ilmu ma'arifatul huda bi dalilihi ma'a turki zalika dalil abinda ake ce mai ilimi shine sanin shari'a da dalilin shari'a da kuma hanyoyin da ake gane dalilan ita shari'a wannan shine ake ce masa ilimi wannan gaba ta farko kenan kamar yadda muka faɗi amma a ƙarƙashinta tana da 'ya'ya ɗanta na farko shine za mu yi ƙoƙari mu ambaci maganganun wasu malamai a game da shi wannan ilimin babban malami al-Imam ibn Sa'id al-Imam Sufyan ibn Uyayna afwan ɗaya daga cikin tabi'ut tabi'i sa'a ne na al'imamu Malik a ilimi yana faɗi yana cewa yuradu lil ilmi al-hifz idan mutum yana son ya sami ilimi dole yana buƙatar hadda dole ka haddace abubuwan da ake ambata maka abinda ko ake ce ma hadda malamai suka ce ضبط المعلومات في القلب أو الذهن بحيث يمكن من استحضارها mata yusha'u abinda ake ce ma hadda shine ka taskance ka ajiye abubuwan da ka san su na ilimin a cikin kwakwalwarka ko a cikin zuciya ta yadda za ka iya kawo su duk lokacin da aka bukata idan ka ce ka haddace abu ɗan uwa amma aka zo aka tambaye ka aka ce to kawo shi sai ka kama inda inda to wannan ba kai hadda ba me yasa malaman mu suke ce haddar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al mati wato karfafaffiyar hadda haddar da ta kasance an ajiye. ilimin a inda ya cancanta a ajiye shi ta yadda duk lokacin da aka buƙaci a kawo shi za a kawo ba tare da an samu wata damuwa ba to wannan al-Imam Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi ce, abu na farko ilimi na buƙatar hadda wal amalu sannan kuma yana buƙatar aiki a haɗe siki, har an ruwaito daga magabata an ruwaito daga sayyidina Ali radiyallahu anhu sannan kuma an ruwaito daga Sufyan thawri rahmatullahi alayhi yana cewa hatafa al-ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa tahal wai ilimi ne yema aiki da shi rada yace masa zan zo wajen da kake in kana nan ni ma ina nan in baka nan kuma ni ba zan zauna ba to so da haka ana buƙatar aiki in ji Sufyan ibn Uyayna a ilimi wal istima'u sannan ana buƙatar saurari wal insatu sannan ana buƙatar saurare dai in an ce al-insat al-insatu fawqa al-istima'i ne shi yasa qur'ani ya hada su wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun abinda ake cewa al-insat shine ka karkata ka matsa ka bada kanka a lokacin da ake yin bayanin wani abu domin ka fahimta ba ka zauna bane kana sauraron abin da irin sauraron da Bahaushe ke cewa kana karanta wasiƙar jaki karanta wasiƙar jaki shine mutum ya zauna ya shiru amma ba a san abin da yake tunani a kansa ba sannan wannan shi sannan ya ce ilimi na bukata a yada shi al-imam malik rahmatullahi alaihi yana cewa al-ilmu wal hikmatu nurun ilimi da hikima wani haski ne yahdillahu bihi man yasha'u Allah yana shiryatar da wanda ya so da shi walaysa bi kasratil masaili ba da yawan kawai tara matsaloli bane a ce ka haddace mas'ala kaza ka haddace wasu ma matsalolin kila na rigima ne a'a wani haske ne da Allah ta'ala ke sanya maka a cikin zuciyarka ta yadda kila hadisi ɗaya sai kai iya mm-hmm. istinbadin hukunce hukunce masu ɗimbin yawa a ciki kamar yadda Allah ta'ala ya ba magabatan mu mu duba hadisin ya aba umair ma fa'alan nurai sai da malamai suka fitar da fa'idoji sun fi saba'in a cikinsa wannan hadisin ya aba umair ma fa'alan nurai to al-imam malik yace abinda ake ce mai ilimi da hikima haske ne da Allah subhanahu wata'ala yake shiryatar da wanda ya ga dama da shi wanda yake so ba wai yawan mas'aloli bane na surutu al-imam ash-shafi'i rahmatullahi alayhi muhammad ibn idris yana faɗa yana cewa laysa li ahadin an yaqula fi shay'in halalun wala haramun illa min jihati al-ilmi kada wani ya sake ya buɗe baki ya ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne sai yana da ilimi kada ka sake a maka tambaya menene hukunci amfani da bakin biro idan baka sani ba kai kai shigo amma in akwai ilimi da ya tabbata ta hanyar shari'a ta hanyar nassi da kake da shi to sai ka faɗi cewa ga hukuncin amfani da bakin biro ko ka ce halas ne ko ka ce haram sai ka kare kanka sai ya ce ilmi ma nassa au ma nussa fil kitabi au fis sunnati fil ijma'i abinda ake ce ma ilimin nan in ji al Shafi'i shine ya zo a cikin nassi na alkur'ani ko sunna ko da aka yi ijma'i malamai suka taru a kansa suka ce haka yake فإن لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها إذا باب قرر أتشن القرآن باب أتشن سنة قرر سنن بأسامو ما لم يسن إجمائي با توسي أي قياسي وتوسي أقل وانشن يكما دا أبن دا نسي يتشي sai a haɗa su a matsayin hukunci domin ma'anar su ɗaya al-imamu shafi a wajen sai ce wannan shi ake ce mai ilimi duk abin da ya fita daga waɗannan abubuwan ba sarihin aya ta Alƙur'ani ba ba hadisin annabi sama ingantacce ba ba ijma'in magabata ba sannan ba kiyasi akan wannan ba al-Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi yace ba a daukan abin da ba wannan ba a matsayin ilimi al-Imam al-Auza'i rahmatullahi alaihi Abdurrahman ibn Amr Abu Amr al-Auza'i shi ma sa'a ne na waɗancan malaman da muka ambata yace al-ilmu ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ilimi shine duk abin da yazo daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji' minhum bi ilimin duk abin da bai zo daga gare su ba to ba a kiransa ilimi in an ce abin da yazo daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai zahiri ko kuma abin da aka fahimta ko abin da ya zo ga mamme ko abin da ya zo a fayyace ko abin da ya zo a dunkule ko abin da ya zo a rarrabe shi ake ce ma ilimi ya ce duk abin da ba wannan ba to ba a ɗaukar su a matsayin ilimi wannan wasu daga cikin maganganun magabatanmu kenan Allah ya saka musu da alkhairi a game da ilimi da muka ba da tarifinsa da ma'anarsa. abu na gaba shine maratibul ilm matakan ilimi malamai suka ce ilimin da ɗan adam zai samu kakab matakansa guda uku ne sun kira ɗaya da ilmul yaqin sun kira ɗaya da ainul yaqin sun kira ɗaya da haƙul yaqin na farko shine ilmul yaqin shine suka ce an tariqil ikhbari a baka labari na biyu ainul yaqin an tariqil mushahadati kaga abin da idanka sun kira na ƙarshe haƙul yaqin sai suka ce an tariqil waqi'i ya zama abin kai ne ya afku da kai ana samun ilimi ta wannan in sun ce ilmul yaqin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin kalla a'aha lau ta'lamuna ilmal yaqin ina ma da a ce kun sani kuma kuna da ilimi ne yaqini shine abinda Allah ta'ala ya baku labari a cikin alqur'ani ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda tun kafin aiko shi kuke ce mishi as-sadiqu al-aminu amintaccen mutum ya baka labari ko kuma ya kasance mutane da yawa su haɗu su baka labari abin da ake ce mushi tawaturanci ta yadda mutanen da za su haɗu da yawa su ba da wani labarin da al'ada da hankali za su kura cewa za su iya haɗuwa su yi ƙarya to duk wannan ana ce masa ilmul yaqin in ka same shi ilimi ne kai aiki da shi wanda ƙur'anin nan da muke aiki da shi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu sun tabbata ne ta ɗayan waɗannan hanyoyin na ilmu da yaƙi ko dai ya kasance mutum amintacce ƙwara ɗaya ba da labari ko kuma ya kasance mutane da yawa amintattu ko kuma mutane da yawa wanda ma ba sai an yi bincike kansu ba su haɗu su baka labari wanda yake na tabbas haka ƙur'ani ya tabbata ƙur'ani ya tabbata ne ta hanya ta biyun nan ta waturanci malaman mu suna cewa alqur'anu kulluhu mutawatir shine abin da suke ce mishi qat'iyyu thubuti qur'ani ya tabbata ne ta hanyar tawaturanci amma wasu daga cikin hadisan manzo Allah sama mutawatirai ne wasu kuma sun tabbata ne ta hanya ta farko wato ya zama mutum ɗaya amintacce ya ba da labari kuma a karɓa ko mutum biyu ko mutum uku amma da sharaɗin kar su kai adadin da ake ce mishi tawaturanci to duka waɗannan ana ansa kuma ilimi ne a aiki da shi kuma ta haka addini nan namu yanzu na biyu ainul yaqin wanda shine malaman mu suke ci mishi mushahada kaga abu da idanka kaga abu da idanka bambancin shi da na farko misali shine kana zaune a gidanka sai wani ɗan uwanka amintacce yana wani gari sai ya kira ka a waya sai ya ce maka ana ruwa a garinku yanzu da kake sai ka ce masa a'a ba a yi sai ce to ai mu yanzu ga munan hadda kankara ake ruwa kai yanzu labarin da ya baka ka samu ilmul yaqi idan ka tashi zaka bada labari sai ka ce dan uwana amintaccen nan wane ya faɗa mini yanzun nan ana ruwa a gari kaza domin shi yana can shi kuma yanzu da yake can yana ɗakin shi ko yana ofis ɗinsa ruwan ba dukan shi yake ba amma yana hango ana ruwa to ya samu ainul yaqin mushahada kenan domin shi ne ya gani da idansa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya bambanta mana su a hadisi sahihi manzal sallama yake cewa laisal khabaru kal muayanati ai labarin da aka baka ba zai zama kamar abin da ka gani da idan ka ba shine bahaushe yake cewa ai gani ya kori ji Laisal al-khabaru kal mu'ayanati abinda aka baka labari ba zai kai abinda kai ka gani da idan ka ba hadisi ne sahihi al-imamu ahmad ya gwaito shi daga ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma har ma sai manzo sama ya kafa hujja sai ya ce inna Allah ta'ala akhbara Musa bima a qaumuhu fil idil Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu annabi Musa alaihi salam labari cewa ga mutanensa can da ya baro su a gari shi yanzu yana tsuri sina a suna ganawa da Allah ai mutanansa suna nan suna bauta ma gumaka abun bai kada annabi Musa alaihi salam kaduwa mai tsanani ba falam yulqil alwaha bai yi wurgi da allanan da aka rubuta masa a taura a lokacin da aka bashi labarin ba falamma ayana ma sana'u amma lokacin da ya ga abin da suka aikata ya zo ya gani alqal alwaha fankasarat sai kawai ya wurgi da allanan nan har suka karkare ƙarshe ma ya ƙara wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya kama kan dan uwansa annabi Harunu alaihi salam yana girgiza shi yana ce masu Allah tattabi'ani afa asaita amri da kagansu sun koma suna shirka suna bauta ma ɗan maraki me hana ka kabi ni ka saba umarni na ne ga abin da na sa ka kai kuma kai ya baka ya wa kabi wani ba da kaga sun har Harunu alaihi salam shi ma faɗi uzurinsa to anan dai abin da hadisin ke nuna mana ka ga abu da idan ka ya fi ƙarfin ilimi fiye da a baka labari abin da aka baka labari ba zai kai ƙarfin abin da kai ka gani da idan ka ba shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ji daɗi domin sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam da idansu sun rayu da shi suna jin maganganunsa kai ta kai sai da waɗannan sahabbai suka goito mana hatta furfuran annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin gashin kansa da gashin gemunsa guda nawa ne saboda tsabagen mushahada to wannan shine mataki na biyu na ilimi ya fi mataki na farko wanda shine ilmul yaqin shine Allah ta'ala ce ai thumma latarawunnaha 'ainal yaqin tabbas za ku ga wutar jahannama gani na ido to sai mataki na ƙarshe na uku shine haƙƙul yaqin haƙƙul yaqin shi kuma shine suke ce mishi an tariqil waqi'i abu ya faru da kai yanzu wancan da muka buga misalin sa na le na na wanda yake ake ruwa a garin su sai ya zama ai ya fito ruwan ma ya bugai kila ma ya tsinci kankara ya sha to yanzu shi ya samu waƙiri ya wuce mataki na mushahada ba mataki ake yi na alkhabaru ba ya wuce mataki na ainul yaqin ya wuce matakin ilmul yaqin yanzu shi haqqul yaqin ya sama haqqul yaqin shine gawayi shine gawayi ai yafi nama gasuwa domin shine wutar ta taba shi ta haƙiƙa amma nama yana sama ilma a cikin tukunya yake shine Allah ta'ala ce wai innahu lahaqqul yaqin kun gani fa akan ku abin ya faru yanzu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani sai baka labari sai shine abin ya faru da shi ba kamar yadda Ka'ab ibn Ujra radiyallahu anhu yake ba mu labari a game da aya da ke bayani akan fidiya yace nazalat ayatul fidiyati fiyya khasatan wa hiya lakum amma fidiya ta aikin hajji cewa idan mutum yana da matsala a kansa matsala ta ƙwarƙwata ko matsala ta ciwo to fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin dinnan yayi fidiya ya ciyar ko ya sadaka ko kuma ya azumi يتي نزلت فيه خاصة نيني آية تسوكا كينا نيني يتي حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه أن أوكينا أن كين وجن أن نفس سلمة والقمل يتناثر في وده قرقوتا تنا غنغروا daga kaina tana hawa fuskata manzo sun yace ma hasibtu anna alwaj'a qad balagha bika ma ara ai ban zata wannan matsalar taka ta kai haka ba sai manzo sama masa tambaya ce kana da tinki yadda zaka yanka ya ce a haddi aka kai haddi aka kai to ayat ta sauka akan sani to kaga haqqul yaqin shine abin ya faru da shi irin sahabban da suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani zubin jikinsu ya haɗu da nashi sai a yi annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi su ji yadda jikin annabi sama ke yawa su ma jikinsu ya ɗaurawa wannan sun samu haƙƙul yaƙi to babu ilimin da ya kai wannan a duniya shine mataki na ƙarshe ƙololuwa da mutum zai shi yasa suka sa alhissu alhis da abubuwa guda biyar ashammu ka shaki abu da hancinka in ka shaki abu ba ciwon mara kake ba lafiyar da kalau ka ji warin shi to wani ba zai zo ya ce maka kanshi yake da shi ba domin ka samu haƙul kai, haka albasar abinda ka gani da idanka ƙila ma ya shiga maka ido in yaji ne haka as-sam'u abinda ka ji da kunnanka gashi yanzu nan yana faruwa shi shiga maka kunni haka allamsu ka taɓa shi gashi a hannunka ka taba shi haka azzauku abinda ka ɗanɗana da bakinka to wannan yana daga cikin ilmoma waɗanda suke masu zurfi da zai iya wuya wani a ce ya kore shi to waɗannan su ne matakan ilimi da ake da su guda uku ilmul yaqin sai ainul yaqin sai kuma haqqul yaqin wanda dukkan addininmu na musulun duk darussa karatuttukan da suke cikin addinin musulunci kowanne ka ɗauka zai iya faɗawa cikin ɗaya daga cikin waɗannan ko dai ya kasance alkhabaru ne ko ya kasance almushahada ne ko kuma ya kasance waƙi'i ne to wannan ita ce gaba ta gaba gaba ta gaba ita ce anwa'ul ilm nau'ukan ilimi nau'ukan ilimi da ake da su a cikin shari'a addinin musulunci haƙiƙa malamanmu sun yi maganganu masu yawa ta wajen kasa ilimi akwai magana ta farko da suka yi tanwi'uhu bi'tibari shar'iyyati wa ghayriha fanawwa'u al-ilma ila shar'iyyin wa ghayri shar'i akwai waɗanda suka ce akwai abinda ake ce ma al-ilmu akwai al-ilmu ghayru akwai ilimin da suka kira shi na shari'a akwai kuma ilimin da suka kira shi ba na shari'a ba idan suka ce al'ilmu shar'i shine duk ilimin da ya kasance za a yi shi a san Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye ƙida kenan ko ilimin da za a yi shi a san yadda za a bauta ma Allah ibada kenan ko ilimin da za a yi shi domin a tsarkake zuciya ilimin suluki kenan ko su ce masa ilmul akhlaq to sai su ce masa shar'i shi kuma duk wanda ba wannan ba sai su ce masa ghairu shar'i ne ilimin gyaran harshe na hau sarfu balaga sai su kira shi sai su ce ghairu shar'iyyin ne akwai malaman da suka kasa ilimi ta wannan mahangar su ce akwai al'ilmu shar'iyyu akwai al'ilmu ghairu shar'iyyi akwai ilimi na shari'a kai tsaye akwai kuma ilimin da ba na shari'a ba kai tsaye wannan abu na farko kenan malamai na biyu sun kasa ilimi bi'tibari dini wa duniya sai suka ce ilimi ya kasu gida biyu duk ilimin da kake nema a duniyar nan kala biyu ne suka ce akwai al'ilmu diniyu akwai al'ilmu duniyawiyu akwai ilimin addini akwai ilimin duniya sai su ce maka waɗancan ilmoman da waɗancan suka ce musu a shar'i da gairu shar'i sai ce to mu da a wajen ma waɗannan addini ne domin yau ba za ka fahimci alkur'ani ba ba za ka fahimci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba za ka fahimci suluki ba ba za ka fahimci fiqhu ba sai idan ka iya laraci. to sai su ce laraci da nau'ukan laraci dukkaninsu suna cin al'ilmu diniyu amma abin da ya shafi likitanci abin da ya shafi handasa injiniyanci abin da ya shafi hisabi lissafi da makamantansu su kuma sai su ce musu adduniyawi ne haka sauran sana'o'i irin su ɗinki ilimin ɗinki ilimin saƙa da makamantansu sai su ce musu al'ilmu adduniyawi wancan kuma al'ilmu dini to wannan shine su ne malamai kashi na biyu malamai kashi na uku su kuma sai suka ce me sun kasa ilimi bi itibari ahkamit taklifi alhamsati suka kasa ilimi gwargwadon hukunce-hukuncen da ake da su na shari'ar musulunci guda biyar akwai abin da ake ce musu ahkam taklifiyatun hamsatu. al-ahkamu taklifiyyatul-hamsatu hukunce-hukunce na shari'ar musulunci guda biyar akwai wajib akwai mandu akwai haramun sannan akwai makruhun sannan akwai mubah sai malamai suka kasa ilimi gida biyar suka ce akwai al'ilmul wajib akwai ilimin da yake wajibi dole ne mutum ya koye shi sai suka ce shi ma kuma ya kasa gida biyu akwai al'ilmul wajibu talabuhu talaban ainiyan akwai al'ilmul wajibu talabuhu wujuban kifa'iyyan wancan wujuban ainiyan wannan wujuban kifa'iyyan akwai ilimin da tilas ne amma kuma ya kasu gida biyu shi ma akwai ilimin da wajibi ne mutum ya koye shi shi akan kansa miji ba zai dauke ma matarsa ba mata ba za ta dauke ma mijinta ba uba ba zai dauke ma ɗansa ba ɗa ba zai dauke ma babansa ba kowa anan ana buƙatar sa tilas ne shari'a ta tilasta masa ya tashi ya koya sai suka ce ilimin da yake wajibi mutum ya koye shi ilimi guda uku ne suka ce akwai ilmul aqida akwai ilmul ibada sannan sai ilmu ma'arifatil akhirah ko su ce masa ilmu suluk Ilmin sanin Allah aqida abinda ake kudurcewa na haƙoƙin Allah siffofinsa da sunayensa da uluhiyarsa da rububiyyarsa sannan sai abubuwan da ke biye ma wannan haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku wato wannan arkanul imani sitta din hukunnan imani guda shida mutum ya san su suka ce wajibi ne wani ba zai dauke ma wani ba sannan na biyu shine ilmul ibadat ilmul ibadat al-amaliyya ilimin ibada a aikace san yadda zai yi sallah san yadda zai yi azumi da makamantansu shi ma suka ce haka sannan sai na uku shine ilmu ma'rifatil akhirah ilmin sanin lahira yadda zai gyara zuciyarsa yadda zuciyarsa za ta zama ta sanyi ta yi laushi ta bi Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya shafi su gaskiya su rukon amana su ikhlasi su adalci su tuba da makamantan irin waɗannan suka ce waɗannan ilmoman guda uku wajibi ne kowa ya koye su a matsayin tilas mutum ya ɗauka wani ba zai dauke mu wani ba wani ba zai ce ai mata ta ce ai tunda nayi kai mijina ba sai kai ba so daka ana nuna mana lokaci ya kusa insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai shiri na gaba za mu dora da izinin Allah daga inda muka tsaya muna fatan alkhairi ga junanmu ga baki ɗaya Allah ya sa abin da muke koya ya yi mana amfani kuma mai aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake mana zukatanmu Allah madaukakin sarki ya tara mu akan lada sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a shiri na gaba muna muku fatan alkhairi muna cewa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in 很有可能。